Daga cikin asibitoci da suka amfana daga tallafin magunguna da hukumar kai ɗokin gaggawa ta ƙasa nema ta baiwa akwai asibitin Peace mai zaman kanta sauran ko su ne asibitin ƙwararru da cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya da ke yola fadar jihar Adamawa. Shugaban ma'aikata na jihar Adamawa Malam Musa Kaibo wanda ya amshi tallafin magungunan a madadin gwamnatin jiha Kana ya miƙa wa shugabannin asibitocin ya yi mini ƙarin bayanin dalilan da suka sanya asibiti mai zaman kanta ta ci gajiyar tallafi na waɗannan wannan magunguna. Adamawa State Government ta godewa wannan private hospital wanda asibiti ne na kuɗi amma kaga shugabanta ya amince ya taimaka wa waɗanda su salwalta kaga wannan dole a yi gode masu gwamnatin jiha za ta ci gaba ta hada kai da ita ta dinga tallafa ma irin asibiti kamar wannan kuma muna kira ga sauran asibitocin wanda suna zaman kansu don Allah su taimaka wa mutane in case abubuwa irin wannan ta faru. Wannan tallafin na zuwa ne bayan harin kunar bakin wake a tashar tifa na Dobeli da ke yola fadar jihar Adama ranar 17 ga watan nan, inda mutane sama da talatin suka yi asarar rayukansu. Asibitin Peace mai zaman kanta, in ji daraktan ta Dr. Ni Oriyo Lowu, ya yi wa sama da mutane hamsin da hare-haren Boko Haram ya jikata jinya kyauta. Aikin jinya mara lafiya aikin taimako ne, ko mutum yana da kudi ko babu ina cikin damuwa, dole ne a taimaka. To ni kuma ni dan talaka ne, so tun da Allah ya dan bani abubuwan ya bani karfin dinga taimaka ma eh, wadansu dole ne ina ya ka ana ma Allah godiya ne da ya tamake ni kuma ya ce tamake wadansu ko da kudi ko ba da kudi mu za mu yi aiki. Babban sakataren hukumar kaidokin gaggawa mallakar jihar Adama Malam Haruna Furo ya ce duk da cewar mai asibitin ba dan asalin jihar adama ba ne sadaukar da kai da ya nuna alama ce ta kishin ƙasa Najeriya. Wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suke karɓan patients da muka kawo kuma ba za ka taɓa jin shi ya complain ce maka a'a yau wannan asibiti na kuɗi ne yana ganin tamkar wanda ya shafa din dan uwan shi ne saboda haka gaskiya yana mana kokari kwarai da gaske kuma a kulli yomin baya taba complain mun ga wannan halin da yake ciki da taimakawa domin kuɗin shi ne yake amfani yana sai magunguna ka ai shine zumunci din kawo yanzu kusan mutane ashirin asibitin kwararru ta sallama dr bala sa'idu da farfesa muhammad awal abubakar na asibitin kwararru da kuma cibiyar kiwon lafiya ta tarayya da ke yola su yi mani ƙarin bayanin ƙalubale da suke fuskanta duk lokacin da wani bala'i ya faɗo wa jiha. Kitocin mu uku ko fiye da aka duk suna amfani a asibiti na kuma gaskiya na gode wa direbobin da ya faru babba na ma kiran su da kansu suke zuwa. So mun gode mun gode mun gode wa har da mutanen gari suna zuwa su taimaka mana mun gode. Nan dai ba wanda yake sayan komai yawancin sun da suka zo yanzu na hudu kenan ko kafin nan ma ko sojoji da suke zuwa da sauran mutane ba wanda ake tambayan shi ya biya komai ah, kowa yana samun kowane irin eh, treatment ba abinda suke biya. Farfesa Muhammad Awal Abubakar babban daraktan cibiyar kiwon lafiya na tarayya da ke Yola Badar jihar Adamawa kenan. Sanusi Adamu sashen Hausa da muryar Amurka daga Yola, Najeriya.